darasin muna aƙida mun kwana shafi na 58 muna cikin bayani akan almahabba ɗaya daga cikin nau'ukan ibada shafi na 58 mala yace al-asalibul jalibatu da mahabbatin layi ta'ala ina bukatan wannan gaban nima ina buƙatar ta mana wato hanyoyi waɗanda suke janyo soyayyar Allah an fahimta ababai da yin kika aikata su cikin yardar Allah Allah madaukin sarki zai soki Allah zai kaunace ki ina fata ana fahimta na farko qira'atul qur'an karatun alqur'ani kina karantawa kin karanta yau yo sharban ki da karantawa duk ki bakan ki wannan tambayoyin fa karatun ba wai ba ba inna rududu ba karatu na tadabburi da gaske yace bi tadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma da bihi karatu da tadabburi da kuma wato fahimtar ma ma'anoninsa da abin da ake nufi da karatun alqur'ani ina fata ana fahimta na biyu daga cikin hanyoyin da suke janyo wato soyayyar Allah malam yace fi'lun nawafil ba'd al-faraid aikata filfili bayan farilla a nan gurin zai ɗauki ma'anar da nafila ta sallah ce zai ɗauki ma'anar da nafila ta azumi ne ko da nafila ta yin sadaka da nafila ta wasu ayyuka da dukkan su fara'il suke annawafil ba'd farail ba abin da aka farlanta miki shine farali amma duk abin da ba farali ba kika yi irin wannan abin sunan shi nafila kuna fahimta to zai ɗauki ko a sallah ko ba a sallah ba na uku daga ciki shine dawamu zikrillahi ta'ala ala kulli halin bil wal lisan wal amal dawamar ambatan Allah an gane ko ala kulli hal ta kowane hali kika samu kanki zuciyarki ne wal lisan harshen ki ne wal amal a aikace zama kina kina ambatan Allah yawan salati yawan hailala yawan hawqala yawan tahmidi ko tamjidi duk wani abin da zai zamanto cewa ya alakanta shi da Allah madaukakin sarki mahalicinki to kike wasa da wannan ki dinga aikatawa addu'o'i azkarus sabah wal masa fita daga gida shigowa gida kwanciya bacci tashi daga bacci shiga ban daki fitowa daga ban daki sanya tufafi cire tufafi an fahimta sanya takalmi cire takalmin wasu abin da ake zikiri a ciki ayi da na kusantar Allah da wanda kuma na kariya ne ma duka a yi su su ne a zuhar sawar wasu da kamar yadda muka sani Allah ya kare mu gaba da makiya sun yi yawa kina harkokin ki baki san makiyanki ba baki san masoyanki ba sai wanda bai cuce ki ba shine kawai ko ba haka ba na'am malama mun tsallake mai na'am an tsallake ah, a ba ya tsallake an yi alama ce a wurin na saka za mu tashi a salibul jaliba to gaskiya mun karanta har mun je shafin mun zagaya ni na sa alama a nan inda na saka alama ta anan take kawai dai abinda zan ce ku yi haƙuri tun da ba a tura karatu ba kila amma da ce ku saurara za ku ji almihim dai wannan ba zai hana a koma baya ba ko ba haka ba amma dai da inda na matsalar alamar to anan aka aka wannan matsalar dai kawai ban samu kowace ɗaya da ta goyi baya na cewa anan din bane a yadda na fara baya ba damuwa aini nan adam ne zai kuskure kuskure yi ina in je hankali na ya gaba in manna ko yau bari maimaita eh mu koma baya karan jama'a alamatu mahabbatul abd li alamar cewa wato dan adam na kan ubangijinsa mana alamar da in muka gani zamu gane ke ne san Allah ce kun fahimta wane yana son Allah wance tana son Allah wannan alamomin alama yace li mahabbatil abdi li rabbih ta'ala alama. soyayyar bawa ga dan ga soyayyar bawa ga ubangijinsa akwai alamomi na farko ta qadimu ma yuhibbuhu Allahu min al'amali alama tuhibbuhu nafsuhu min ash-shahawat shine ki ga mutun yana fifita abinda Allah ke so akan abinda ran shi ke so na bukatun ran shi komai in dai Allah na so to na Allah yake fifitawa akan nashi shi yasa sai ce wal malazzati da ababan jin daɗi tana so ta sha giya misali daɗin ta take ji an ce mata akwai daɗi tana so ta sha wiwi tana so ta ɗan kwale an ce duk mutum sai daɗi zai ji amma sai ta ki saboda Allah baya so in sai ta ki saboda ta fifita san Allah akan nata kuna fahimta wal amwal haka tana fifita Allah akan dukiya an gane ko wal aulad da yaya wal awdan da ma kasarsu ko garinsu Allah ya fi wayannan abubuwa a wurinta kuna fahimta jama'a na biyu shine ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam bi fi'li awamirihi za a ga tana bin manzon Allah sallallahu alaihi ta hanyar bin umarnin manzon Allah an fahimta wajitina bi nawahihi da nisantan abinda annabi ya hana والتمسك بسنته da kuma riko da sunnar annabi din an gane ko bi sunnatihi ala ta'ala ko haka ne qala ba'dhu salaf wasu daga cikin magabata suna cewa idda'a qaumul muhabbatillah wasu daga cikin mutane ne fa suka ikrarin wai su suna son Allah kai su masoyan Allah ne shikenan fa anzalallahu ta'ala ayatul muhabba sai Allah ya saukar da ayar soyayya da gaske me ce ce ayar dan Allah ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai da gaske kuna son Allah to ku bi ni ku bi Allah yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama malam yace na uku ma zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi fadan Allah madaukakin sarki cikin littafinsa mai Sarki ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya koran da suka yi imani duk mutumin da ya rida addinin sa an gane ko fasauka ya ce Allah bi qawm idan Allah zai zo da wasu jama'a waɗansu mutane siffar su shine yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah ma na son su azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga mummunai yan uwansu suna da tausasawa suna da laushin zuciya da sauƙaƙa al'amura ba matsanta juna saboda wannan mumini ne su ma mummune amma fa a izzatin alal kafirin masu tsanantawa ne ga kafirai suna ɗaukakuwa akan kafiri ba sa ɗaukan ƙasƙanci inda ya hada da musulunci ko kafirci wani lokaci mutum kawai sai ya ta barci ko ce mu yawanci musulmai muna barci ne yasa har na suke abin da suke mana na cin kashi ko zagi ko cin mutunci ko duk wani annama sai a ɗauko shi a ba mana Allah ya kyauta so musulmi shi ke ɗaukakuwa akan kafiri inda yake sannan na fi sabilillah Allah ce suna yin jihadi a bisa hanyoyin Allah jihadin nan na kai ne a na dukiya ne a na wato jini ne ba wani ba sa yi wala yakhafuna laumata la'im ba sa tsoron zargin da zargi dan za a ce za su bari a dan za a ce za ka su yi ba sa kallon wannan matukar Allah na so kuma ya ce yi za su yi idan aka bawa yana da waɗannan siffofi guda uku na sun mummune yan uwan shi musulmai sun yi nasara yan uwan shi ya murna an ci nasara a kansu ya bakin ciki wannan akwai alaman yana son Allah a musulmai sun yi nasara ya ji haushi an ci nasara a kansu ya ji daɗi wannan bai san Allah babu alama ba ce ta cewa bai san Allah wannan to sai waɗannan asalib ɗin da na ambata mun fara karatu karatun alƙur'ani kamar yadda muka ce ko sai aikata na filfili sai da wama akan ambatan Allah a kowane hali akan nan muke magana dama sadaka dole ne ki rika ambatan Allah na fara magana kan cewa akwai matsaloli na rayuwa a yanzu waɗanda kowa baya rasa abin da yake kwana ya tashi akan sa na damuwa so amma idan dan adam ya yi imani da Allah subhanahu wataala to Allah ya isan masa akan komai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wadannan suna nan ayoyi guda biyu karshen suratul baqara annabi ya ce man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu ka fatahu malamai suka ce akan komai har damuwa har barayi har komai har komai kowa ne su dira irin wannan musina tunatar da kanmu akai mu rika yin su an gane ko wata aya ɗaya gajera kawai zan tuna mana mu rika yawan fadinta tana da tasiri wannan ayar ita ce ki yi koma kan mashaƙiya eh Allah zai tsarki daga sharrin mahassadi mahassadiya mugu azzalimi kowaye yake jin sa. ne kunna miki makarkashiya zagon ƙasa duk Allah zai tsare ki kowa ya zo da takarda da biro sati mai zuwa za mu faɗa aya insha Allah a'a sai ba laifi aka yi ba akwai takardar dama <laughs> wannan sai an yi tukwici na yin addu'a eh za mu addu'a ko yawwa to masha wani lokaci inda matsalar mu take shine idan mutum ya ga ya samu abu haka a arha sai ya raina abu amma ba za ku san tasirin abun ba kai wani lokaci ma za ka shiga cikin matsalar ka fita ma wannan abin ya yi tasiri kai ba ma san cewa shi ne maka tasiri tsakaninmu da ku amana ce na faɗa muku gaskiya a lokacin da buƙatar hakan ya taso in kun yi daidai mu ce kun yi daidai in ba ku yi daidai mu ce ba ku yi daidai ba ko hakan ba zai muku daɗi ba wannan ita ce gaskiya saboda ba wanda zai maka wani abu ba wanda kuka fito ciki ɗaya balle ka ce a ɗan wana ne to wanda kake ciki ɗaya ma dole ka gaya masa in dai kake kanta an fahimta to murka daukan abu da kima ba ina nufin wai dan zan faɗa muku wannan bane ko me mu muna da sakaci sosai wani lokaci addu'a wani lokaci kila magani a ce a sai ka raina maganin ka san ai ba zai yi komai ba wani lokaci sai ku ga kila magani ne na itace tsuro kila sai ka raina shi ma ko ba haka bane shi Allah subhanahu wataala ne hikima ne a komai cikin al'amarin shi kuma kin san ayar ni ma na santa ke ma kin santa ni ma na san kin sani amma kila kina ganin tasirin ta ba haka bane amma a wannan babi na tsari wallahi tafi guru tafi laya an fahimta wallahi tafi guru tafi laya wurin ta kawai zaki dinga yi wata ta ce malam ni na kosa malam ya faɗa ya ba <laughs> ai ba wahala ne zan faɗa miki aya in karanta miki an faɗa miki suran ma an faɗa miki lambar ayar ma je ki duba to menene na damuwa na'am an fadi ko to shi na. ga mamomi na nan sun ce an fadi <laughs> ko iyaye na san shi ɗan kaduna in zai hausa bai iya ba sai ce mamomi mamata ko eh, ya kai ce iyaye na ko Allah ya mana albarka duka a cikin suratul ghafir aya ta 44 Allah ya bamu labari suratul ghafir yadda ta kwashe tsakanin annabi Musa da Fir'auna addu'ar annabi Musa ce wallahi take wasa da wannan addu'a wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad zuwa daidai nan kawai zaki karanta gaba aya Allah ce fa waqahu Allahu sharra ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab wallahi kika rike wannan ayar wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kina tafiya kina wanki kina tuki kina goge goge kina girki dan tana ke sai kirka dan zikirin ayar Habba kun rike ko a cikin kai karshe eh zuwa karshe daga ufawwidu amri ila Allah za ki karanta fauqahu Allah sai ya ake mamaka ruwa yanzu ku kalle yadda Allah ya da Fir'auna Fir'auna ta kai ga kowa tsoron shi yake ya ce shi Allah ne har yanka mutane yake har kaza har kaza kuma ya biyo sa Annabi Musa amma kalle yadda Allah a ƙarshe ya halakar da shi a cikin ruwa addu'ar Annabi Musa ce akwai addu'o'i da yawa da annabawan Allah sun yi karɓaɓɓu ne wanda suka zo mana wasu sun zo a ƙur'ani wasu kuma sun zo a hadisi idan kika ɗauka kika yi aiki da shi da imani da Allah Allah ta'ala zai bayar zai bada mafita na taɓa ba ku addu'ar naƙuda addu'ar naƙudan nan da ake karantawa a haihu nan take ko cikin ikon Allah a haihu cikin sauki addu'ar waye za ku tuna na faɗa muku addu'ar annabi isa ne alaihi salam she roƙi Allah da wannan addu'ar ya roƙa wa wata sanuwa za ta haihu ɗaya ya bridging a cikin sanuwa taimakana magana da shi ya roƙi Allah nan take da wannan addu'ar kuma shi ko Allah ya sa ta haifi wannan da kuma ya zama mujarrab to kun ga ku daina wasa da wasu abubuwa to wannan ayar da ita nake so ku riƙe ta saboda wannan halin da muke ciki yanzu wata tana jin haushin ki baki sani ba wata lafiya ki ce kawai take bakin ciki eh wata kuma ƴaƴanki kaza amma ki ta karanta wallahi sai Allah ya kare ki ya mai da kai ya koma kan mashaƙiya kamar yadda ake cewa wa alaikum salam to ai na bayar da kamar suna da ita a rubuce fa ko addu'an naquda eh ba na faɗa musu rubuta ba akwai wanda ba kamar suka rubuta ko suka kwanta kada na rubuta musu ne na faɗa a wuraren da ya kamata anan mun yi ta now ta haihu me kika ce Allah mai taka wanda su jiki ba me kika ce eh eh cs eh ta haihu masha Allah an sa suna na dan to ba ka ajiye ba ko sai a sa suna Allah sarki yarinya ma ta yi masha Allah wato abu yana bukatan yakini ne kuna fahimta akwai abubuwa da an san su wallahi wani lokaci ba a san a faɗa muku saboda ba ku ɗaukan abin da mahimmanci an fahimta wannan kamar arfe yake ko wayannan guda biyu da Allah dan taimaka mana zafin yayi yawa ne sosai hada zana cire hulata ban iya zama hakan na'am zaki zaki same ta ta koya miki mai tambaya ga wata ta iya za ta koya miki eh insha Allah za ta rubuta miki ta ta mai na'am zan ganin ma mai tambayan fa ana ne kin san wallahi ban jiki? an ce nafila raka a nawa a ce an baka nafila ko ko me so dari eh na gane a datsa daga tsakiya ok a ce ki nafila da ita wannan kuskure ne ba daidai ba ne gaskiya ba a yin haka kin fahimta ba a yin haka amma za ki iya maimaita wani bangaren aya a matsayin tsari kamar wannan amma in dai sallah za ki yi karanta aya cikakkiya Allah ya samu mu dace ku yi haƙuri mu ƙarasa na nawa ne na hudu ko na biyar eh na hudu shine itari ma yuhibbuhu Allahu ala ma yuhibbuhu al am. wato fifita wato abinda Allah ke so akan abin da bawa ke so na biyar shine at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatihi ta'ammuli wato tunani nazari a cikin sunayen Allah da siffofin sa ma tadullu alaihi min al-kamal wal jalal da abinda sunayen suke nuni a gare shi da kuma jalala an gane ku da jalala na shida kamar misali waccan da yake cewa ki ta'ammuli akan abinda Allah ko sunaye ko sufofi suke da shi na Allah misali al-aziz ki duka kiran sunan Allah al-aziz kin san ya buwayi kowa ko da ga wani mugu yana zalunta ki ko kina jin tsoron sa ki Allah kai ne al-aziz wanda babu wanda ya isa ya ja da kai kai kake sama da kowa kuma ka buwayi kowa ba wanda ya tsira ki tunanin ma'anar ki roki Allah ki kalle shi da wannan sunaye za ki ga tasirin abu in rizku ne haka an fahimta shafi ne haka da sauran abubuwa da yawa da za ki iya kallo in alƙadar ne ko qadir misali qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan ku bahaushe da ya ce dare ɗaya Allah kan yi bature ƙarƙashin wannan ayan ne a yi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ba zai iya ba Allah zai dukkan mu ne ya maida mu larabawa muna cikin masallacin nan sai ga da larabawa sun fito alhalin kuma da dubban sai ne ko ba zai yi ba <laughs> Muhammad bin Abu Amir na ba ku labarin su shi ma lokacin da yake yake dako da jaki ma wanda ko ne amma yana da ilimi yana da abokanansa aka zo aka suna hira yana da ilimi sosai amma kuma duk da haka ya raina sana'a ba yana dako ya ce musu idan wata rana na zama ni ne khalifa na daular umawiya ba al'abbasiya a lokacin daular abbasiya ya kuke so muku abokanansa guda biyu da ya ce kai ne za ka zama sarki In ko haka ya tabbata ka daura na akan jaki ka juya ni ta bayan jakin ka ce ba ce kana mun bulala abinda kake so ke yace kaifa ce ni kuma so nake ka mai da ni wazirin ka ka bani gida da kuyangi masu mun hidindimu ce shikenan an gama haka aka kawai rika tafiya har yazo ya zama ɗaya daga cikin sojoji na ƙasa haka ya rika matsawa yana rubuta wa kalifa kai har ya zama shi ne PA na sarki aka waye gari shi ke wa ɗan sarki lesin sarki ya mutu babu ɗan bai da magani sai shi ne zai riƙe sarauta kuma sai an samu wanda zai rika kula da shi wanda yake kusa da shi kuma sama da malamin shi shi din sai ga shi akan karaga <laughs> amma manta fa amma bai yawan ba yace ku je ku ki mu abokanai na guda biyun nan ku nemo su ba su ma san da ya faru kai ne kace ai na ce ne ka bani gida da kaza suka yi wake kawai ce a bashi gida a shi ne kaza shi ne kaza kai kuma fa ya ce ran kere da ya manta ai ya riga ya wuce ce a ban manta wala aka sai da ya daura shi ya kuma yi masa aka ce me yasa kai masa aka ce ni ya alama annallaha ala kulli shay'in qadir Allah ne yiko ne akan komai sai aka dai an hada abu da Allah ba abin da yake bai gagara in kin ga abu ya gagara to ba ba da Allah aka hada ba shi yasa muna yin kurakurai a lokaci duk irin wannan idan ya taso na hayaniya na zabe mu ce sai wane. ko in ba wani ba sai kaza to Allah yana barin mu ne da dabaran mu ba mu iyawa kuma da za mu haɗa kanmu duk ya zama mun mai da al'amarin mu a hannun Allah ba mu iyawa Allah ka zaɓa mana to Allah zai mana amma ba ma yi to shi Allah mai iko ne akan komai to duk sunayen Allah nan suna da irin wa'annan tasira na bakwai shine inkisarul qalbi bayna yadayi Allah wa iftiqarihi ilayhi ma'ana a kariyar zuciya a gaban Allah da talautuwa zuwa ga Allah a ga cewa kina karaya kina bukatuwa shine talautuwan wannan alama ce ta cewa lallai Allah yana sarki zai janyo soyayya zaki janyo soyayya sa gare shi na takwas shine alkhulwatu billah kebantuwa da Allah kike bata da ke sai shi waqtu nuzulihi lokacin da yake sakkowa subhanahu wa ta'ala sulusul laila a cikin ɗaya bisa ukun dare akhir na ƙarshe wal bu'd lahu ta'ala wa ta'abbud ne ko wa ta'abbud lahu ta'ala fi dalika lokaci da bautar Allah a wannan lokacin tashi kamar misalin karfe uku ne gaya wa Allah ki na fita ko da a biyu ne gajera ki buce da ita sai ki danyi wata yar doguwa ta biyu ita qiyamul lail ana bude ta ita ma da gajera rakawoyi guda biyu na farko su ne kananan surori ko wata aya da yanki karanta da dan sauri da sauri kin buɗe kenan da kin tashi kuma ta biyun nan to shi kenan sai kin sauke misali ko gwargwaron irin yadda ki iya Allah ya sauko a lokacin ake sujjada kina gaya masa Allah kaza ki yi gobe ki jibi ki gani damuwa ki Allah zai daita Allah zai yaye miki ba na fita kaina muna daga cikin abubuwa da yawa da da muna kai da sakaci a abubuwa sosai ko abubuwan da suka yi mana yawa ne ba ma iya yin wannan sai ka kasa za ka yi wani lokaci wani lokaci kuma sai ka kasa duk alama ce wannan ɗan adam ne amma dai kada sakacin ya yawa ta yadda zai zamanto ka manta da mahaliccinka a yau idan damuwa ta same ni ko ta same ki kowa burinsa waye zai je ya kai kukan shi wurinsa akan manta da Allah mu gaya wa Allah subhanahu wataala ba laifi bane in muka gaya ma masoyinmu damuwanmu ya mana addu'a ya ba mu shawara kila ya kama mu don mu samu mu kai zuwa ga wannan damuwar amma da sanin cewa fa shi suka bi ne kadai ba shi ke ba Allah ne ne an fahimta amma sai mu manta so duk waɗannan abubuwan wato tunatarwa ne gare ni gare ku to dan adam ya zama ya tashi a wannan lokaci ya kusanci Allah subhanahu wata'ala in dai na yi to Allah zai soke hadisi kuma cewa ma ta qarraba ilayya abdi bin nawafil akthar menene mata karraba ilayya eh, mata karraba abdi ilayya min maftaratu ya gudu tana mun hadisin ma'ana ba wani fade shi da ma'ana kawai tunda ya larabcin ya gudu bawa na bai taba kusanta ta ba saboda ya aikata abin da na farlanta mishi kuna fahimta sannan sai ce wala ya zalu ya taqarrabu ilayya bin nawafil ne bi zai gushe ba yana ta kusanto ne yana zuwa kusa da ni da Allah hatta uhibbahu har sai na so shi inji Allah amma inda kina yin farillan da Allah ya ce sallah ne azumi ne duk abin da shi farali ne to Allah ya ce baki taba abin da zan so ki ba sama da ki wannan amma in kina nafila kuma ki ci kusan tuwa kusa da ni kina zuwa kusa da ni har sai kin zama yan gaban goshi na kin zama har fadan Allah Allah ya ce idan na kika zo kusa da ni zan zamanto cewa ni ne jinki ni ne ganinki ni ne kafafunki an fahimta har yace in kika kusance shi daidai kamu ɗaya zai zo miki daidai kamu ɗaya nan a zira'i ɗaya in kin zo zira'i ɗaya zai zo miki kamu ɗaya haka gaba ɗaya in kin zo kina jogin zai zo miki da gudu haka Allah ya ce har sai ya zama komai nashi naki ne shi hannunki ba zai taɓa haramun ba bakinki ba zai furta ƙarya ba na haramun sannan ki ba za ta taka ki ta kai ki wurin sabon Allah ba jinki ma ba zai ji haramun ba amma kaɗe-kaɗe raye-raye ya zama gaba ɗaya al'adan wasu akwai wanda bai bacci masu yajin kida haka yake Allah ya yafe mana abu na tara shine salihi na zama da mutanen kirki a rika zama da mutanen kirki ne eh. ta imamu shafi ce uhibbu na wani su minhu ko amma sai ce ni ban ina son mutanen kirki amma ban cikinsu ni fata na kawai shine Allah ya tada ni tare da su sai ɗaliban suka rubuta mai amsa ina ji ko imamu wane ne ba shi amsa yi cewa ai tuhibbu salihina wa anta minhum kana cikin su kana cikin mutanen kirki tawadu ne kawai almuhim dole dai ki so mutanen kirki in aka ce wannan mutumin kirki ne ko mutumin kirki ce ki sota saboda kirkinta na goma shine al-ibtiadu an kulli sawin yuhawilu bainal qalbi wa bainal lah min ash-shawaghil wato tantan dukkan wani abin da zai zama sababi ne da zai kunge zuciyarki da Allah na shagaltuwa sai abin da ke kuma kan zuciya ki aikin sani kin gani akan waccan gaban na tara ku suna da maganar Hassan al-Basri da yace ku yawaita abokanan kirki ko har ya kawo kissan zaman su a wuta da ɗan aljanna da ya ce ba zai ji daɗi aljanna ba sai da kawarta ta kirki za ta ji daɗi kuma a ɗauko 'yar wutan a fito da ita saboda a yadda ta aljanna nan daɗi to sai mu tsaya a nan gurin ko insha a ƙarƙashin me a ƙarƙashin na biyar eh za ki iya yi za ki iya yi ki rike kina na fila